حيدار يجينا الأمرك الطيعة يا حيدار تمر سنين تمر سنين على البيعة على البيعة نظل باقي على البيعة على البيعة نظل باقي يا حيدر جينا بالأصلاب توقعنا داح الباب وليناك يا ابو يا حيدار يا حيدار نظلت يا حيدار يا حيدار لقينا حبك الجنة يا حيدار عهدنا نوقع بحبنا يا حيدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه masu mu masu daraja mu da kasancewa tare da ku a cikin gidan wannan tv mai tarin albarka inda muke ɗauke da ci gaban wannan shiri na musamman na saƙon gadir kamar yadda dai na sha maimaitawa shi wannan shiri ne na musamman da shi wannan gidan tv mai tarin albarka ya shirya mana tsawon kwana goma sha uku wanda muka ba wannan shiri taken sakon gadir kuma wannan maudu'i na farko da muke tattaunawa shine suratu tauba kamar idan ba a manta ba kwana biyu da suka wuce babban bakonmu a cikin wannan shiri shine shak ibrahim abdallah ahmad kuma yau ma allah ta'ala ya ba malam dama halartowa akar mukalla assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh To masha Allahu maluma kamar yadda dai kuka gani da fatan za a dakace mu kuma a kasance tare da mu tun daga farkon shirin har ƙarshe domin a je wace tsaraba malam yake ɗauke da ita a cikin wannan shiri sai a dakace mu. Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa. to masha Allah masu kallon mu barkan mu da dawowa daga shi wannan hutun takaitaccen lokaci idan ba a manta ba jiya malam yana mana karatu a hadisu sakalin wanda malam ya fara karanta mana hadisu sakalin da kuma maganganun malumma sai lokaci ya yi mana halin shi to kuma yanzu zan koma ga malam kai tsaye domin mu ci gaba da shi karatun da muka fara a jiya cikin hadisu sakalin wato aka muka la jiya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 muna ƙara yi wa dukkan al'ummar musulmi na duk duniya baki ɗaya murna da taya farin ciki da allah ya ƙara kawo mu wannan shekara ta muka ga ainihin babbar sallah ga shi kuma idul gadir yana fuskanto mu Lahil akbar na haka wannan ah, alhamdulillahi alladhi ja'alana من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين سلام الله سلام الله عليهم أجمعين نعم muna farin ciki muna gode wa Allah da ya mana albarka muka fahimci cewa ga irin wazifar da take kanmu shine mai riko da iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a gurguje malam Mustafa lokaci ba zai bar mu mu ainihin faɗi abubuwan da muka tanada ba fassala amma a gurguje kamar da kuka yi bayani shine jiya muna magana ne akan abin da ya shafi shi wannan hadisi a hadithu saƙalai wannan hadithu saƙalai wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ban mana wato nauyaye guda biyu su ne littafin Allah da kuma iyalan gidansa ce waɗannan abubuwa su kaɗai Allah da manzansa suka bar mana cewa bayan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniyan nan mhm. addinin makacokan idan muna so mu isa ga Allah muna kwanciyar hankali muna lafiya to mu rike alkur'ani mu rike iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce sunna wannan ita ce sunna wannan ita ce sunna sunnan gaske wani abu bayan haka idan ka ga mutum yana ta da'awa to fa yana kira zuwa wani abu ne amma fa ba abin da annabi ya dora ba wato khulasa shine fi annabin rahama annabi mhm. muhammad sallallahu alaihi wa sallam da zai bar duniyan nan bai ban mu hakan nan ba sai da ya dora mu akan abin da za mu isa ga allah idan mun bi shi mhm. sai da ya ban mu akan as-siratal mustaqim hanya dodar wacce idan muka bi ta za mu isa ga allah kamar yadda annabi ya ban mu wannan hanya ita ce riko da alkur'anin nan wanda la ya atihil batilo min bayni yadayhi wala min khalfi na'am wannan littafi ɗin da Allah yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani kuma mu ne za mu kare alqur'ani na'am saboda haka na'am ba a isa a canza alqur'ani ba alƙur'ani nan ba isa a canza shi ba amma akan iya zuwa a yi fassara yadda aka ga dama wancan ya zo ya fassara aya yadda yake so wancan ma in ya zo ita wannan aya sai ya ja ta ya karkata ta ya mata tawili don ya cimma wasu manufofinsu mhm. ka gani amma shi ƙur'ani nan a matsayin na alƙur'ani yana nan har Allah ya ɗauke duniyarsa haka nan iyalan gidan manzon Allah suna nan mhm. suna nan kuma su tana nan da annabi ya dora ma a kansu don haka kana iya bin su kuma kana iya kin bin su amma ka sani in baka bi su ba baka bi abin da annabi ya ce ba kuma baka bi wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine abin da muke magana a kansa shine sakamakon yanayi kada mu dora magana kai tsaye mun nuna cewa ita wannan magana din ta zo ne a cikin littattafai na sunna da shi'a gaba daya mhm. kuma mun fara nuna littattafai jiya mun nuna kamar musnadu ahmad da kuma ah, na mun nuna musnadu ahmad ko yauwa sannan kuma a sunna li abi asim libni mm. abi asim to yanzu babu laifi mu kara dan nuna littafi kwaya daya sai mu shiga cikin shi ainihin sharhi na bayani din a cikin wannan littafi na al-mu'jamul kabir lil hafiz ibn abil qasim sulaimana sulaimana ibn ahmada at-tabarani a nuna mana wannan littafin a cikin wannan al-mu'jamul kabir na tabarani shi ma kamar yadda waccan ruwayoyin suka inganta a musnadu ahmad suka inganta a sunna libn abi asim wannan littafin ma ya kawo na wannan dinnan al-mu'jamul kabir na tabarani waɗanda suka yada littafin shi ne su ne maktabatu ibni taimiyya su ne suka yada wannan littafin su ne na su a cikin hadisi mai lamba 2681 ya kawo sanadin wannan hadisi din ya kawo kamar yadda muka yi a can gurin shine cewa daga zaidu dan arkam نعم. زيد زيد زيد بن عرقم صحابي ني نعم. صلى الله عليه واله وسلم وند كياي تصور ري هل لوكاتين دا آه، آه، آه، اكا كشي امام حسين, حسين سلام الله عليه, عليه نعم يكي تشي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اني لكم لكم فرط نعم وانكم واردون علي الحوض نعم عرضه ما بين صنعاء الى بصره نعم فيه عدد الكواكب نعم من قدحان الذهب نعم والفضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين نعم. فقام رجل فقال يا رسول الله وما الثقلان نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأكبر كتاب الله نعم. سبب طرفه بيد الله نعم. وطرفه نعم. بأيديكم فتمسكوا به نعم. لن تضلوا ولا تضلوا نعم. والأصغر عترتي وإنهم لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض نعم. وسألت لهما ذلك ربي نعم. فلا نعم. تقدموهم فتهلكوا نعم. ولا Walata kada mun huma fatahliku wala ta qaddamun huma fatahliku wala ta callimun huma fa in na huma a calomimen kom. abinda yake gaya mana shi ma cewa daga Zaidu bin argam, Zaidu bin argam ya ce manzara da sallarraho Ali wa sallam ya ce. zan zamanto cewa zan riga ku ina bakin alkausara ko kuma za ku zo ku tarar da ni a bakin wannan tafki da rana alkiyama mm-hmm. girman wannan tafkin ya kai girman tsakanin sana'a da basara wato tun daga ainihin kasar yaman har zuwa kasar iraki wato girman tafkin kenan mm-hmm. wato yana kwatanta musu girmansa mm-hmm. fihi adadul kawakib min qadhan akwai kofuna yawan su ya kai yawan taurari wato zai ishi kowa duk wanda ya je gurin duk wanda ya zo ba zai rasa kofin da zai sha ba in mutum ya ga bai sha ba to bai je gurin ba ne na'am yau ko kuma ba a karbe shi an bashi tikitin shiga ba na'am tikitin akwai tikit wanda yake da karbuwa zai sha to akwai kofin shi wato kamar za a je gurin za a je gurin nan na'am za a je gurin tafkin amma fa ba daga an je za a sha ba akwai tiket akwai na'am akwai tiket na sha idan mutum aka ya tam aka tuntube shi ya riƙe alqur'ani ya riƙe ahlul baiti sai a bashi sai ya wuce masha Allah yauwa shine don haka sai yake cewa yake cewa to wannan yake cewa ku duba ku gani yaya za ku halibce ne. na'am yaya wato idan na ban muku waɗannan abubuwa guda biyu ya za ku yi da su bayan bana nan za ku riƙe su ku bi su ko kuma za ku yi abin da kuke so mm-hmm. abin da manzo yake nuna mana sai suke cewa wani mutum ya tashi tsaye ce ya manzan Allah wai me ake nufi da nauyaye guda biyun nan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa mafi girman shine littafin Allah wato bangaren gefensa gefen ɗaya yana hannun Allah gefensa sa ɗaya yana hannunku mm-hmm. sai ce ku yi ruku da shi lan zalo wala tadillu ba ku za ku gushe ba za ku zame ba ba za ku kuma ɓace ba karamin shine iyalan gidana mhm. da su da alkur'ani dinnan ba za su taɓa rabuwa ba menene ba za su taɓa rabuwa ba ma mhm. ka rike qur'ani dole sai ka rike ahlulbaiti ka rike sai ka rike alkur'ani mhm. har abada ba za su rabu ba har sai an zo an tarar da annabi a gaban wannan tafki sannan wasu altu lahu ma za ka rabbi na kuma roƙam na yi addu'a cewa fa Allah ya sa mana haka din allan da kansa hakan yasa kuma hakan annabi yake so saboda haka sai ce falata huma ai fala ta huma kada ku gabace su ku ce za ku shiga gaban su a fata haliku sai ku halaka duk lokacin da kuka zamanto cewa a gaba gadi kuke abin ba ahlul kuke bi ba to akwai matsala halaka ce mhm. yake cewa wala huma fa inna a'lamun duk mas'ala ku saurara ku ji me ahlul baiti suka ce mhm. idan kuka ce za ku yi gaban kanku ku faɗi wani abu na addini ba daga ahlul baiti ba to akwai matsala na'am wannan hadisi ne daga cikin wannan ainihin ah, al-mu'jamul kabir na tabarani wanda ya kawo shi akan wannan riko da iyalan gidan manzo sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam idan abin mu yi gaba ne a gurguje na ƙara dan faɗar wani littafi ne sai ya zama kamar muraja'a ne kamar an tunatar da masu kallo na cewa ya dole ba mu karanta shi littafin mhm. ba akwai littafin suna da dama ba wai mun faɗa abubuwan ba ne gaba ɗaya amma daga cikin abin da ya zamanto cewa ita wannan magana din me take nufi akan cewa wannan hadisi na thakalaini me yake nufi akwai bayani na ma'anar wannan hadisi din a dunkule a littattafan shi a wato a wacce imamu sadiq ya faɗa ita magana ya faɗe wacce muka kawo nan a dunkule muka kawo ta sai mu kawo littafi na sunna sai ya buɗe ta ijimalan ne wancan sai ya mhm, mhm, tafsiri mhm. ko a wannan littafi basairu darajat na'am wannan littafi basairu darajat littafi ne na shi'a na lithiqatil jalil al-muhaddith an-nabil شيخ القميين أبو جعفر محمد بن الحسن بن آه، فروخ الصفار المتوفى نعم. سنة 290 من نعم. أصحاب الإمام الحسن العسكري كما ذلك فلا أتكين وانا اللتافي بصائر الدرجات نعم. يا كاو إتا كما أنتم به إمام صادق حدثنا إبراهيم بن هاشم نعم. عن يحيى بن أبي عمران نعم. عن يونس عن هشام عن هشام بن عن هشام بن بن الحكم نعم. عن سعد الإسكاف نعم. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين فتمسكوا بهما فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض نعم. فقال أبو جعفر لا يزال كتاب الله والدليل منا يدل عليه حتى يرد علي الحوض أو نعم. حتى يرد على الحوض نعم ya ce abin da yake nufi har Allah ya naɗe duniya an tambayi imamu sadiq alaihi salam wai me ake nufi da a riko da littafin Allah mhm. sai imamu sadiq yake cewa ai abin da ake nufi cewa alƙur'anin nan har Allah ya naɗe duniyansa ba za a gushe ba idan kuna neman me ake nufi da shi to daga ahalul baiti ne za ku je ku karba wa dalilu minna ya dullu alai mu ne mu ahalul baiti mu ne zamu gaya maka ga yanda alqur'ani yake mu ahalul baiti mu ne zamu yi ma fassaran alqur'ani mu ahalul baiti mu ne zamu fadda ma hukunci daga alqur'ani mhm. mu ahalul baiti mu ne zamu shiryar da kai zuwa shari'a alqur'ani dan nan wato wannan magana ce ta imamu ce ta imamu sadiq alaihi salam wato anan me yake nufi in dai kana son ka san alqur'ani kawai ka tafi gurin ahalul baiti mutukar ka kewaye ka zage ka mhm. tafi gurin alqur'ani to za ka yi tafsiri da ra'ayi za ka faɗi san ranka za ka je ka bi waɗanda Allah bai wakilta su ba Allah bai sa su ba za su gaya maka abin da za ka ce wane kafiri wane mushriki ya Allah sai ka bi wurin ahalul yawwa idan muka koma mhm. littafi na sunna sai mu wannan magana ta imamu sadiq a wato an faɗaɗa ta kwarai da gaske an yi bayani mhm. na a cikin faidul qadir sharhul jami'i saghir ana iya nuna mana wannan littafi din a aljuzu thalithu juz'i na uku kenan ko waɗanda suka buga littafin al-taba'a thaniya shine darul ma'rifa lil-tiba'a wan nashr beirut lubnan sune suka buga wannan littafi din a cikin wannan littafi ɗin gashi bayan ya kawo hadisin a can sama ya kawo in inni tarikun fikum khalifatayn kitabullah hablum mamdud saboda kaga nan da lafazin khalifatayn ya kawo wasu suna ce har an ce sakalai na ai ba abin da ake nufi daban ba yace a na'am nan kuma shi ya kawo khalifa khalifa yake nufi wanda zai zama khalifofin sa bayan sa haka yake nufi annabi in kai tawili kuma wannan mutum ra'ayin sa ne na'am to anan yake cewa inni tarikun fikum yake cewa inni tarikun fikun yana fassara me ake nufi da wannan bari ka ji sharhin hadisin nan mm-hmm. yace inni tarikun fikun yana ba'ada wafati wannan sharhi ne ga gurin ai da annabi ce ne tarikun fikum ai ba'da wafati yana nufin bayan annabi ya wafati ga khalifofinsa su ai khalifofin annabi fina alqur'ani da ahlul baiti alaihimus salam yake cewa khalifatai na ban muku khalifofi zada fi riwayati ahmad akbaru min al ahaduhuma akbaru zada fi riwayatin ahaduhuma akbaru min al akhar a wata riwaya ce ɗayan sai fi ɗayan girma wa fi riwayatin badala khalifatai thaqalain ka kaga su sun zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sakalaini din ya ce tamma huma bihi li'azami ma ya ambace su sakalaini ne saboda girman al'amarin su alqur'ani yana da girma ahlul baiti suna da girma idan baka rike alqur'ani ba ba za ka shiga aljanna ba haka in baka rike ahlul baiti ba ba za ka shiga aljanna ba idan baka rike ahlul baiti ba ba za ka tsira ba idan baka rike qur'ani ba ba za ka tsira ba an ka ka riƙe ƙur'ani kaɗai banda ƙur'ani ka ɓata in ka ce ka riƙe ƙur'ani kaɗai banda ahlul baiti ka ɓata sai ka haɗa alƙur'ani da ahlul baiti sai ka tsira na'am haka manzo sallallahu alaihi wa alihi ya gaya mana a cikin wannan mhm. saboda haka ya ci gaba da sharhi sai yake cewa nan da yake cewa ah, kitabullahi yani alquran na'am hablun ai huwa hablun yana nufi ai qur'ani igiya Allah ce mamdudun ma baina sama'i wal ardi qila arada bihi ahdahu ai annabi yana nufin cewa alkawarin Allah ne alkawari ne tsakanin Allah da bayansa wa qila as-sababul musilu ila ridha wani kawai aka ce ai ana nufin dai sababi hanya ce da za ta isar da kai zuwa ga yarda Allah kowa wa ridwanun min Allah akbar ba abin da ake nema sai yana dar Allah tabaraka wa ta'ala yace wa itrati bi muthannatin fawqiyya ana nufin ba ba ya ce ba ta ce itrati ya ce a wajen sai yace ah, ahla wa ahla baiti da yace wa itrati sai yace ahla baiti ahla baiti ne tafsilun na itrati in baka gane itrati ba sai yace ma ahlul gidana tafsilun ba'al al-ijmali badalan aw bayanan badali ne ko bayani ne a hawa wanda suka sani sun sani wa hum ashabul kisa'i alladhina azhaba Allahu anhum ar-rijsa su ai ahlul bait din nan su ne waɗannan waɗanda annabi ya lullube su ya faɗa da kansa na'am yace Allah ka tafiyan musu da najasa tafiyarwa ta tadhira ka tsarkake su tsarkakewa waɗannan su ne wakila man harumat alaihi zaka ce wani gaulin kila ne ko an ce malan kili ne na'am <laughs> na'am aka ce to sab shine wato waɗanda aka haramta musu zakka wa jahawar qurtubi wannan ra'ayin qurtubi ne ya fi ya jirinjayar da wannan magana ya ne in itamartum da yake ta ima in tamassaktum biyu ma ce ai in itamartum bi awamir kitabihi na'am wantahaitun binawahi ai in tamassaktum bihi ma din nan duk abin da alqur'ani ya umarce ku ku aikata abin da ya hana ku ku hannu wa hatadaitun bi hadihi kuma shari'a alqur'ani ku shiryu da ita aw wa hadadaitun bi hadi itrati ku shiryu da shari'a ahlul baiti shari'a in kana nema wacce ake ta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me addu'a eh, ihdina siratal mustaqim in kana son wannan as-siratal mustaqim din sai ka yi menene sai ka shiryu da shirya ahlul alaihi salatu wassalam mhm. yace waqtadaytum bi siratihim ka duba ka ga imam ali yake me ce ce aqidar imam ali ingantacciya ya sirar imam ali take mhm. sai ka je ka bita ya sirar imam hasan imam husaini sauran a'imma sai ka je ka bi in baka yi wannan ba kana da matsala na'am يكتا فلم تضلوا قال القرطبي وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله na'am gwardabi ya ce kaga wannan abin da aka faɗa da wannan wasiya fa yana nuna cewa wajibi sai an girmama ahlul baiti baya ga waccan fa dole sai an bi shirya su me a bi shirya su addini a karba a wajen su ta yaya za a shiryu da a ahlul baiti ya to duk abin da suka aikata na addini a wajen su idan ba a karba addini a wajen su ba ta yaya za a shirya da shirye su na'am wa illa kana wani abu suna alwala kana wata irin alwala suna sallah kana suna sallah kana wani suna azumi kana naka daban ka gani um, dole ne sai ka ji me suke faɗa menene sun ce Allah ba shi da jiki ba jiki bane kai ka tafi ka ce Allah ya sama yake yana da jiki ka gani ka ce Allah ya sama yake misali mhm. Mhm. to ir dole ne sai ka ji a aqida sai ka ji me suka faɗa mhm. a fiqhu sai ka ji me suka faɗa a mu'amala kuma a mu'amala ya suke a harkar siyasa ya suke na'am komai sai ka bi wannan shine wahtadaitun bi hadiya itrati ku shiryu da shirya iyalan gidana haka annabi sallallahu alaihi wa sallam baya ga haka kuma wajubu ihtiramihim kamar yadda qurtubi ya faɗa wajibi ne a girmama su wa ibrarihim a kyautata musu wa tauqirihim a basu matsayinsu a girmama su wa mahabbatihim a so su wa wujubil furud duk dai waɗannan abubuwa komai daga ƙarshe yake ta saboda mai su ai jikin manzon Allah ne suna tare su tsotsatso ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama bari in tsallake saboda sharhin nasa da yawa ai mun fahimta ko in karasa can wajen ƙarshe nan yake cewa wa innahuma a nuna mm. mana wannan gurin yace ai wal halu annahuma وفي رواية أن اللطيف الخبير نعم أخبر وأن اللطيف أخبرني أنهما لن يفترقا أي الكتاب والعترة أي يستمران متلازمين نعم شو أي القرآن da ahli baiti za su zarce har Allah ya kuma suna ba sa rabuwa suna suna damfare da juna mm-hmm. duk inda ka ji an ce qur'ani to ahlul baiti suna nan duk inda ka an ce ahlul baiti alqur'ani yana nan an ka ji an faɗa alqur'ani an dage an tafi wani guri ba ahlul baiti to da matsala an kaga an tafi ahlul baiti ba qur'ani da matsala gaba ɗayan nan dole suna damfare da juna ba za su taɓa rabuwa ba addini dole ne sai ka bi qur'ani ka bi ahlul baiti natija kuma har abada ba za su taɓa rabuwa ba shine yake cewa hatta yarda alayhi alhawd har sai sun zo sun riski manzon Allah a tafki na alkawthar yawm alqiyama yace ai wannan shine tafkin kausara ranar alkiyama za da fi riwayatin kahataini a wata riwayar mata yace ai haka suke kamar yan yatsun nan guda biyu kamar yadda yazo a littafi na jiya ko mhm. kaka ce ah, a nan littafin sunna ma gashi ya zo a haka suke ba za su rabu ba ka hataini ka gani wa ashara bi isba'ihi na'am a takaice kaga a wannan guri abin da yake gaya mana menene ma'anar wannan riwaya din ba shi kenan magana ba mun tsallake dan mu kai mahallu shahid ko kuma mu faɗi abin da muke ganin wala Allah ya fi kusa na'am kasantuwar gashi wannan shine zaman mu na karshe a cikin wannan maudu'i na'am to akar makalla gashi kun karanta muna hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar mana khalifofi biyu su ne alkur'ani da iyalan gidan shi amma kuma har yau dai akwai waɗansu ruwayoyi ko kuma in ce waɗansu maganu da suke yawo ah, wai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa iktadu bil ladhini min ba'di ya'ni abubakar wa umar wannan magana akwai ta kuma har yau akwai hadisin da eh, alaikum eh, inni tarikum fikum sakalaini kitaballahi wa sunnati to malam ban san kuma me za ku ce akan waɗannan abubuwa biyu ba to malam mustafa na'am shi wannan al'amari na wannan hadisi din na'am da ake ƙoƙarin kawo shi a cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai ba ahal wai mamakon ana saboda mun ce annabi ya ce gashi littafai muka karanto na shi'a da sunna duk sun tafi akan haka sai suke kokarin sai ai ba su kaɗai aka ce abu ba to amma wakafa Allahu almu'minin alqital ba za mu tsawaita magana din ba za mu ga malaman ahal sunna suka ce wannan riwaya fa ba ta da tushe saboda haka kada ma mutum ya bata wa kansa lokaci wanda ake cewa yawa iqtadu billadaini min ba'di abi bakarin wa umar ya ce wai ku koyi da waɗanda suke waɗannan mutane guda biyu a baya na shine abubakar da umar a mu mun ga mun fara muka ce mu fa ba tunanin mu wai wane ba shi ba a ba shi ne mas'ala din ba babban mas'ala shi ne kamar yadda muka faɗa an zo kai da kake da dinari da gold a hannunka kake da zinare a hannunka na'am yanzu an zo ta ƙarfi da yaji an ce wai ƙasa ka riƙe ya Allah wanda yake riƙe da ƙasa ya zo yana ta kurari shine da gold a hannunsa shi ke riƙe da zinare kai da kake riƙe da shari'a an zo ta ƙarfi da yaji an ce kai batacce ne an ce kai kafiri ne an ce kai dan bid'a ne an ce kai rafidi ne an ce kai mushriki ne an ce kai an ce zindiki an ce ba aure ba za ka aura ba za a auren ba a kashe a kai to muna ga mutanen cewa wannan abin da muke a kai shi shine abin da annabi ya ce mana ya bar mu a kai ya ce haka za mu tafi na'am saboda haka wannan hadisi da aka kawo aka ce iktadu ne min ba'adi shi ma a faizul qadir dinnan sun littattafai da dama sun gaya ba faizul qadir ba kadai littattafai da dama sun gaya mana sun cewa wannan magana din bata inganta ba na'am wannan magana din ba ta da tushe a cikin magana din nan gashi ya kawo hadisin yake cewa gashi an zainab binti jahash ah. wannan afuwan ba shi ba ga ya kawo ta lamba 1318 ya ce iktadu billazaini min ba'di abi bakrin wa umar a wata a ƙasa ma ya ƙara ka iktadu billazaini min ba'di min ashabi abi bakrin wa umar wa dubi hadi ammar wata masa ko bi ahdi wa yake cewa wannan riwaya da aka kawo cewa annabi ya ce ku yi riko da waɗannan mutane a bayana kwaikwayo wato abin da za ku bi kaman wata siga ce daban wa za ka kalla ka kwaikwaye shi ka karba addinin ka na'am tun da ai hankali yana yawa eh, sai ya zama Abubakar da Umar kaga mhm. sai ya zama to ba Ahlul ba ko kuma hadda akal akwai karo tsakani to anan abin da suka faɗa da kansu waɗannan malamai na ahli Sunna sai suka yi bayani sai suka ce to kaga wannan magana din ƙalabinu Hajar Uh, da yake magana akan wannan min hadithi abdulmalik ibn umair an rabi'i suka ce kaga shi dai na farko rabi'i din nan hadisin nan marfu'i ne domin bai ji ba daga huzaifa domin ya ce daga huzaifa aka karbo sai yake cewa qalibun hajar ukhtulifa fihi ala uh, uh, abdulmalik na'am an yi saɓani a kan waɗannan wa'allahu abu hatim abu hatim ya ce wannan abdulmalik dinnan ba sahihin mutum ba ne ba siƙa ba ne wanda za a karɓi baya mutanen ba ya cikin mutanen arzikin da za a karɓa hadisi daga wajensa mhm. waƙala waƙala وقال البزار يكي نعم. دب إب دبزار كبني حزم لا يصح لأن عبد الله لم يسمعه من ربعي سكتي وانا أديزم ببي انغانتا با دو من نعم. عبد الله بيجد ربعي با نعم. وربعي لم يسمعه من حذيفة ربعي شي ما بيجد حذيفة با سكتي كوي دي وانا حديثي دن كوي با شي توشي kuma shi mai nakadin hadisin malamin sunna mai nakadin hadisin nan malami ne na ahlus sunna na'am ya yake ce nan amma yace lakin lahu shahid amma yana da shahi. nan mai sharhi ce wa kada ahsana al musannif da ya ce akwai shahid amma za mu ji ina shahid din na'am ina shahid din yake mhm. bari mu ji idan muka tafi ba wannan littafin kadai ya raunata wannan hadisin ba matsallaka mhm. wajen ibnu hazm eh, umawiyawan andalus kenan ko umawiyawan andalus kenan ko yawwa ibnu hazm al-andalusi shi yayi yi kankat ya kare bayanin kawai ya mhm. gama magana din ya faɗi wata magana shi ma saboda lokaci kawai bari mu faɗe ta mu wuce a cikin wannan littafin nasa al-ihkamu fi usulil ahkam na'am na ibn hazm al-andalusi wanda ya ta tahqiqin littafin shine ahmad shakir ahmad a cikin al-juz'u sadis juz'i na bakwai ya kawo ta nan gurin yake cewa ammar riwayatu ana ta kokarin fa a gaya mana wai me za a bi bayan manzon Allah ne a ce waɗannan sun ce kaza duk fa da aka kyale magana ahlul ne nan yake cewa ammar riwayatu iqtadu billadhaini min ba'di fa hadithun la yasih na'am yace kaga wannan riwaya da aka ce wai ku yi riko ku yi kwaikwayo da ku kwaikwayi waɗannan mutane bayana wato ana nufin abubakar da umar ibn hazim ya ce menene ya ce la yasihu bai inganta ba lai annahu marwiyun an maula an maula li ribi'i majhul ya ce an rawaito shi ne daga wani bawan rabi'i shi kuma wani majhulin mutum ne ba a ma san shi ba ba a ma san shi ba yake cewa wa anil mufaddal azzabi wa laysa bi hujja to alafar da cewa kuma an rawaito daga menene daga mufaddal mufaddal na'am wato kaman yana da hanyoyi daban wacce hanya an rawaito ta daga menene daga maula rabi'i daga maula rabi'i bawan ribi'i a mhm. menene kuma wannan mutumin majhul ne ce wata hanyar kuma aka rawaito ta daga mufaddal azzabi shi kuma walaysa bi hujja shi ma ba mutumin arzikin da za a karbi ruwaya ne a wajensa ba na masha Allah yake bari dan dan wata magana guda ɗaya yake ce kama haddathana ahmad ibn muhammad na'am ahmad ibn muhammad ibn al-jasur yake cewa haddathana ahmad ibn al-fadl ad-dainuri haddathana بن جرير حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن الأس الأسود الأس الطفاوي نعم حدثنا حدثنا محمد بن كثير الملا حدثنا أكوي مجانا لنكي سنة أرسا أنا أقول إتتي نان كاريشي نعم كاريشي سبو ريبي دوانا دوانا مجانا دن شيني كي قال أبو أبو محمد أبو محمد هيك شاف سالم ضعيف salim fa da ifi ne fa shi ma da ifi eh shi ma da ifi ne wani ba za a taba karbar ruwaya nan daga wajensa ba sai ke cewa qad samma ba'dhum al-maula fa qala hilal maula li rabi'i wa huwa majhul wa huwa majhul la yu'rafu man huwa aslan ba a san kowaye wannan eh, wannan maula rabi hilal din na maula din ba walau saha yake cewa to fa dama hadisin nan ya inganta fa lakana alaihim lalahum da zai zama waɗanda suka kawo wannan hadisin ya ce <laughs> malikawa ne suka kawo hadisin ya ce da a ce hadisin ma ya inganta to ba ba zai zamanto cewa hujja ce gare su ba sai dai hujja a kansu saboda mele annahum ya ce na a ashaba malik ya ce domin su sahabban maliku wa abi hanifa wa shafi'i da malikawa da hanafawa da shafi'awa yake cewa eh, atrakun nasi li abi bakar wa umar su suka fi kowa barin abubakar da umar da yawa wa qad bayyana anna ashab malik khalafu ababakar mimma rawaw fi fil mawatta khasatan fi khamsati mawadi yake sun saba sahabban malik wato malikawa sun saba hadisin da aka aka ce abubakar ya ce kaza khalifa mhm. abubakar ya ce kaza suka saba ba su yadda da wannan ra'ayin ba suka aikata wani abu mhm. a waje har waje guda biyar yace kaku ku in haka ne A nan an saba sunna kenan ko wato yana son ya ce sanadin da hadisin bai inganta ba haka a aikace ma ba a yadda da hadisin ba ko da ya inganta ma ba zai yi wa abu ba yake cewa wa khalafu umar fi nahwi 30 qadiya a cikin qadiya sama da talatin. sahabban maliku da shafi'i da abu hanifa sun saba wa khalifa umar khalifa umar zai tafi akan kaza su ce ba za su kaza a ga abin da <laughs> ga za a bi shine yake cewa min mari ga karshe abin da yake cewa wa qad na aizan anna umar wa ababakar ikhtalafa umar da abubakar kansu sun saba kowa hanyarsa daban in aka ce kuma an ce a yi riko da sunnar su yake cewa wa anna tiba'ahuma fi makhtalafa fihi mu'tazir mumtani'un la yuqdir la yaqdiru alayya ahad in aka ce ka bi sunnar khalifa abubakar da umar yace har abada ba zai yiwu ba saboda hanyar khalifa abubakar daban hanyar khalifa umar daban in ka ce za ka haɗa ka bi khalifa abubakar kuma ka bi khalifa umar to ba zai taɓa yiwa ba to a kira muka laga shi eh. dai ana ta daga mana hannu lokacin ya kawo jiki za mu je hutun takaitaccen lokaci wanda muka dawo sai ku aza insha Allah masha Allah masu kallon mu kuna da jin yadda karatun mu yake gudana tare da malam wanda malam har ya shiga cikin lokacin ku da fatin za a dakace mu insha Allah Ya cancanta a sallama mai bayan annabi ba mutum ɗaya mai daraja ta mukar aliyu. Ya cancanta a sallama mai bayan annabi ba mutum ɗaya